Ƙungiyar Meti Allah karamar hukumar basa da ke jihar Filato ta buƙaci hukumomi da su bincika su kuma ɗau mataki kan sabon yanayin kisa da ake wa dabbobinsu ta hanyar sanya musu guba a abinci da ruwan sha. Shugaban ƙungiyar ta Meti Allah ƙaramar hukumar basa Alhaji Ya'u Idris wanda ya fara da bayyana irin yanayi na zaman lafiya da aka samu a yankin nasu da suka dade suna samun saɓani da manoma ya kuma bayyana takaicinsa ne kan wani sabon salon kisa da ake yi wa dabbobinsu. Matasan irgu suna sa mana kemikal a cikin ruwan da shanakanmu suke sha kuma wani lokaci sai su ɗiba maganin kemikal ɗin su sa ya'yan mangurori sai su yadda shi a inda shanakanmu suke kiwo suna ce suna ta mutuwa. Kun iya kiran ko da ƙwararru ne su tantance cewa wato guba ake sa ma waɗannan dabbobin? The sister commander na sister three commander fama kinwa ya tabbatar mana cewa ya ɗibi ruwan rafin nan da aka ce dabbobin nan sun sha sun mutu ya kai jut an gwada an tabbatar lalle an sa poison a ciki. Amma ya zuwa yanzu za a ce kamar shanu nawa adadin wuraren da kuke ganin kamar an sa guba ɗin sun kai guda nawa. ran sha shida ga watan ukun nan shanu hudu suka mutu a nan wajen dan tankwal ran ishirin ga wata akwai shanu guda shida wanda suka kashe a hayin gadan kwal shekaran jiya can ranan asabar akwai wanda suka kashe guda shida kuma a hanyar ariri jiya sun kashe guda bakwai a nan bayan tagwayen dutse na na filin jirgin jabin mayangon nan to abun yana ba mu mamaki zainab babaji amma kun kira su waɗannan matasa da kuke ganin kamar suke da alhakin sanya wannan guba kun tattauna da su akwai waɗanda aka kama su ma yanzu haka suna stf a kulle tun da barna barna na ya kamata a yi magana a biya mu abin da ya sauwaka ko da ma a rage mana asara mu mun gaji da eh, kawo talaucin nan a kasa a bangare guda kuwa mai magana da yawun kungiyar raya kabilar irigwe David malison ya ce ba su da masaniya kan sanya guba wa shanun makiyayan kin san wanda neman ki da fada zai yi komi ya gani a ce wai kai ne da laifi kamin nan ana tattaunawa yadda za a samu zaman lafiya ta shigo a kasan inge watan biyu waye gari kawai muka tayar fulani sun fara shigo kasan irbe ba taba su ba a cikin haka suka ci gonakin mutane a kowai da suka tsara a kowai da suka tattaka da shanikansu in gani ba wanda ma mun magana wannan al'amuran da kina faruwa gaskiya ban san ko da suka fito da shi ba Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto jami'an tsaro ba su ba da wani bayani kan batun ba duk da saƙon karta kwana da na aike wa hukumar STF. Hukumomin gwamnatin jihar Filato da hukumar wanzar da tsaro ta Special Task Force sun naɗa kwamitoci daban-daban don kawo ƙarshen sa'insa da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a yankin na ƙaramar hukumar ta Basa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.